Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. cikin shirin za ku je ƙarin bayani dangane da wasu sanarwar kwamitin bincike kan rasuwar ɗalibi Mala Bagale da kuma ra'ayoyin wasu ɗaliban. A jihar Maraɗi muna ɗauke da bayani dangane da takardar neman tsige magashin garin Jaɗuwa da wasu kansiloli suka aji. A shirin musamman muna ɗauke da ƙarin bayani akan cibiyar tattalin gajeren awaki a Maraɗi. Ɗalibi Wato jami'a Malam Mala Kilomi Bagale bai mutu sanadiyar ya faɗo a kan dutse ba, haka rahoton kwamitin bincike mai zaman kanshi kan wani lamari ya nuna. A shi ne kwamitin ya bada wannan sanarwa watanni hudu bayan faruwar gama tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a jami'ar Yamai a ran goma ga watan Afrilu da ya gabata. Mamman Sanisu Bukari Hamidu, mamba a kwamitin ya yi ƙarin bayani. ɗalibi mai suna Mala Bagale wanda Allah mai cikawa bisa kan wannan tarzoma da aka yi. Na farko dai gwamnati yana cewa ai wannan ɗalibin faduwa ne yayi bisa kan dutse. To bincike da muka yi mu a commission muka je muka nemo police scientific su ma sai suka kawo mana sakamakon su suka ce e lalle lalle ɗalibin makarantar Abdu Mummuni wannan wanda ake ce mushi Mala Bagale ba ya mutu bane dan ya faɗi da kanshi bisa kan dutse. Muka zo muka je mu wannan bai isa ba shi kadai muka je muka kirayi duk duk wanda suka ga abubuwan wannan akwai mai gadi na nan jami'al abu akwai kuma ɗalibai wanda suke tare da shi da muka kare bincike ga baki ɗaya, mu nan komision muka ce eh lalle lalle ɗalibin makarantar da mummuni jandarma ne ya kashe shi mai jandarma ban mu da sunan shi rahoton kwamitin binciken da ya kuma nuna cewa ba a bi doka ba wajen barin jami'an tsaro kutsawa a jami'a Abokin aiki na Talani Fudai Ahmed ya zaga yau da safe a jami'ar Yamai inda lamarin na goma ga watan Afrilu ya afku. Ya kuma tambayi ra'ayoyin wasu ɗaliban dangane da rahoton kwamitin binciken akan wannan lamari. Duka hujjojin da gwamnati ta gabatar na cewa bagale ya faɗo ne wannan kwamitin bincike da aka kafa ya ƙaryata zancen inda suka ce an harbe shi ne. Ina ganin wannan bincike ya tabbatar da cewa ai masa kisan killa ne. Kene yanzu abin da ya rage shi ne a tafi a gaban shari'a saboda wannan kwamitin bincike ba kotu ne ba. Eh, la commission d'enquête n'est pas un tribunal duk waɗanda da hannu dumu-dumu ya kamata kotu ta zo ta kira su domin a samu a kai su gaban koti a gudanar da shari'a don saboda duk wani wanda ya sa hannun shi ciki a kai shi a rihe shi A jihar Maraɗi bayan babban magajin garin Maraɗi da na Tsibiri, magajin garin Caɗuwa ne ke fuskantar barazanar tsigewa. wato mashawarta bakwai daga cikin goma sha bakwai da majalisar shawarar caduwa ta kumsa ne suka ajiye takardar neman tsige magajin garin yahaya sa'adu sai dai yana ganin cewa wasu mayan mutane ne ke bukatar ganin ya da ke bukatar ganin ya bar wannan mukami su ne ke bayan wannan lamari musamman dan majalisar dokokin kasa sani atiya da kuma minista sani mai goshi magajin garin caduwa yahaya sa'adu ya yi wa muhammad da mamman karin bayani ta wayar tarho Motuwan dai an san kwansayoyi ne ke taruwa dangance da wata matsala wadda ta shahi rayuwar kumin ɗinsu su aza. To munan wurin sai ya kasance wasu mutane ne daban wa'anda ke da wasu matsalolinsu daban su ne suka zo suka rubuta wadda motuwan. Na daidai akwai Alhaji Sani Atiya shi ne ya yi kiran kwansayoyi a gidan shi nan maraɗi. Kwansayoyin caɗuwa aka kira su nan cikin gidan shi aka mutu alƙawalin kuɗi da moto. Bancin wannan akwai wannan ministar Sani Mai Goshi shi ya zo kuma shi ma ya sabko daga Yamai ya zo ya kama musu bisa kan tsare-tsare. A hukumce ba ta da tasiri tun biyan da aka ita aka azata ba a bi ka'ida ko guda ba. Laraba yanzu aka tsaida. Kenan dai da abin ya kai ya kawo za a zo a zanna ran Laraba sai mu zo mu gani yadda abubuwan za su kasancewa. Alhaji Sani Atiya da aka ambata sunansa a cikin waɗanda ake ganin su ne ambal wannan batu bai so ya ce wani abu dangane da wannan zargin da magajin garin Chaduwa ke yi masa ba. Ya kuma bayyana cewa bai da wata ribar da zai ci a harkar tsige magajin gari. Daraktan ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a jihar Zandar Baru Shekaru ya gabatar da sakamakon dindindin na jarabawar da aka yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi. ya kuma karyata jita-jitar da ake yadawa na cewa an kori malamai 182 daga aiki wakilinmu na zandar aliketa ya aiko muna rahoto muntar muhammadu na dauke da fasara Sakamakon jarabawar da aka yi wa malaman makarantun boko 'yan kwantaragi a jimilce malamai da suka samu horo 6,985 ne da kuma waɗanda ba su samu horo ba da suka kai 9,538. A cikin malamai da suka samu horo 504 ne za a sallama. Malamai 964 za su samu wani horo na tsawon kwanaki 45 a cikin duk dukkan fadin ƙasa sannan malamai dubu uku da ɗari biyar da tamanin ne na jihar za su ƙara samun wani horo daga wata ƙungiya mai suna CAPET a cewar Baru Shekarau. Sakamakon jarabawar ya nuna cewa daraktocin makarantun boko 'yan kwantaragi dubu ɗaya ɗari da goma sha uku ne ba su samu maki kashi goma bisa ishirin ba. Baru ya ƙaryata wani raɗe-raɗen da ake cewa an sallami waɗansu malamai 'yan kwantaragi ya ce malamai ɗari da ishirin da biyar ne aka sallama su ma saboda sun ƙi ajiye takardunsu ne domin gudanar da jarabawar. To kungiyar iyayen ɗalibai ta kasa ta yaba da jarabawar da ma'aikatar ministan ilimin ƙananan makarantu ta yi wa malaman makaranta 'yan kwantaragi. Kungiyar ta bayyana cewa wannan jarabawa ta ba da damar gano dalilan da suke sa ilimi na ja baya a Nijar. Haruna kuni sakataren tsare-tsare na kungiyar iyayen ɗaliban ta Nijar, ya muna ƙarin bayani. Mu da muka ga wasu na cewa ah, an abin da aka yi bai kamata ba. Ina tama duk in ba karɗa yana lakwal kana da kane ko kana dawa wanda ke lakul ko kana da jika don duk ɗa na duniya na inda aka ce yaro ne ka ji ta san shi ɗa na kowa ne lakwal ko ya kamata a yi ta tsakani da Allah don ku dole a tsa a dibi mushika wanda ya kamata a bashi titar ɗin mushen lakwal ya zo kuwa mai rala wanda bai kamata ba kuma a san inda aka nuhar shi a bashi wani ake can da ya kamata yi yanda aka yi doma sakamakon nan a dibiyan da za a yi waɗanda ba su da incinsu ko ya mu ɗayan karatu a nemo waɗanda za su koya musu karatu su zuwa kuma dole ana samun su don saboda na tabbata ke an yi shekara uku da buɗe economal ko ina don ku sun koyi mushika kuma akwai tsohin mushika waɗanda kenan ba su komi sai a ɗauki mushan lakwal ba ka yi shekara uku ba ko shekara hudu kana koyi lakwal sai a ɗauko ka kaka ministar ko kaka kanuri a zuwa aje ka kaga fartace wannan. Kungiyar kungiyar mata RDFN ta sanar da goyon bayanta ga iyalan waɗanda kungiyar Boko Haram ta yi garkuwa da su a garin Ingalewa. a cikin ranar biyu ga watan jiya da ya gabata ne 'yan boko haram suka hallaka matasa tara sannan kuma suka sace mata da yara talatin da tara hajiya hadiza bargurgudu mamba a kungiyar ta yi karin bayani garin ingilewa an kashe yara ƙanana tara aka musu yankan rago mata talatin da uku aka tafi da su da 'yan mata guda shida to wannan shine dalilin da ya sa muka hido wannan sanarwa saboda musan ina ne matan nan suke wani hali suke ciki a samu a kama mana gwamnati inda hali ya yi kokarin da zai yi a samu matan nan a nemo su su komo cikin iyalinsu mun ga kamar kwanaki na tahiya kuma abin shiru shiru muharin da ya sa kenan muka gamu cikin gaggawa muka hudo wannan sanarwa muka yi kira kuma ga yan uwanmu na horar hula da kungiyoyi na mata da kungiyoyi na matasa su zo mu gamu tare gaba daya don mu samu inda hali a gani yadda za a bi hanyar da za a ciwo kan wannan matsala ta matan da suke cikin wani hali a daji A jiya ne aka soma wani taron kara wakilan ƙungiyoyin fararen hula na Agres da Zandar sani a game da hakkin matafiya ko kuma bakin haure. Taron wanda ƙungiyar Jime da ta shirya na gudana ne a birnin Zandar. Mahalarta taron su kimanin talatin za su kwashe kwanaki biyu suna tattaunawa kan hakokin bakin haure. Malu bara Hamidu, mamba a kwamitin ko kuma ba ƙungiyar Jimet ya yi wa Aliketa ƙarin bayani. Da farko dai wannan projen yana gudanar da ayyukan sani a Zandar da agres da ma babban birni mai saboda nan ne cibiyar batun safarar bakin haure. Tuni mun yi taron karawa shuna sani ga wakilan al'umma, 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin fararen hula da suke iya zama wakilai akan irin musgunawa da ake yi wa bakin haure. Inda yanzu haka uh, muna da niyyar horar da ƙungiyoyin fararen hula 500 a nan shahar jihar sandar da ma Agades inda za mu kwatanta musu abunda muke shira da su sannan kuma a cikin ayyukan da suke yi su rinka saka maganar 'yancin bakin haure da kuma 'yancin dan adam ga baki ɗaya da ma 'yancin shama'a da suke cikin safarar bakin haure. Hukumar karfafa zaman lafiya ta kaddamar da Projen Agaper na kungiyar tarayyar Turai a agadas a ranar 15 ga watan Uta da muke ciki. nauyin da ya rataya a wuyan furojen shine tallafawa iyaye da matan masu hannu a harkar tafiyar bakin haure ta barauniyar hanya bikin kaddamar da furojen ya samu halartar hukumomin jiha da wakilan tsafin masu fitocin bakin haure da kuma mata wakilinmu anise karim ya aiko mana rahoto a kai muhammadu na dauke da fasara Wannan shirin tallafawa mata da suke da hannu a safarar bakin haure da su samu waɗansu kuɗaɗen da za su rinka sana'o'i da zai ba su damar samun kuɗaɗen shigarwa. A tahir Adam, sakatare shanar na gwamnan jihar Agadez ne, ya yaba da wannan tsari. Waɗannan mata aure za su samu tallafi da zai ba su damar samun kuɗaɗen shigarwa a cikin iyali. Muna son su kula da kyau akan duka abin da zai biyo baya da zai ba su damar haɓakawa domin bunƙasa iyali. Wajen mata talatin ne za su amfana da wannan tallafi wanda kowace mace za ta samu jika ɗari shida, hajiya hamsu Magas ita ce shugabar wannan kungiya. Muna shawartar su da su kula da kyau akan wannan tallafi da za a ba su. Sannan kuma za mu ba su horo a tsawon watanni goma da wannan tsarin zai yi. Kula da kyau da wannan tallafi zai baiwa matan 'yancin cin gashin kansu da samarwa iyalinsu abin sakawa a bakin salati. Tumar da yanzu kuma sai shirin namu na musamman. 'Yan majalisar dokoki matasa da ke gudanar da babban zaman taron su a birnin Maradi sun ziyarci cibiyar kula da awaki da ke birnin. Cibiyar da aka kafa a shekarar 1960 wato tana da girman eka 180. Ayyukanta kuma shine tattalin gajeren awakin nan da ake kira Chevrolet da Faransanci. awaki ne da ake bukatar fatar su a Nijar da ma a duniya baki ɗaya sanadiyar albarkar da suke da ita. Daraktan cibiyar kula da awakin Musa Alhaji Nuhu ya yi wa Muhammad Maman karin bayani. to wannan santa din da aka dan kirkira shi an ba shi guri guda uku manya manya gurin shi na farko shine tatal irin ja akuya gurin shi na biyu shine yada su cikin karkara na uku kuma wanda suka saya mu kwatanta musu ya ne kamata su tashar da kiwon na jar akuya to a cikin wannan gurin na farkon da yayi lalle sai mu ce alhamdulillah ko da ba a ce kwalliya ta biya kudin sabulu mai alhamdulillah kamar mu yanzu da a yanda muke nan muna da fiye da awaki fiye da 700 wanda ya kamata a ce sun cika gurin a yada su na biyu kuma sayan su ba a cewa daga karkara shi kabin yanzu ga abin da suka wuta amma an muka ɗauka alal misali kamar bara bisa kowane prevision na 500 su wuta 400 ba uku suka wuta kaga kuwa ai mu ce an ci gaba to bala ma mun yi sa gurin mu hudu 500 a yanzu dai 175 suka wuta kaga riga ta yi fure kashi talatin cikin 100 wajen kamar dan matsaloli da muke tahe da su su ne wannan santar din bashi da kewaye ya kamata kuma a ce ko an kewaye shi tun da rashin kewaye na abin da ke yake kamana cakuyan busashe namu da na makwabta idan wannan busashe suka cakuyu ana iya samun gurbacewar irin jan akuya sai ga wata mai hori ta wani bunsuri ya akwai mu a wani mai hori ko wani baki na biyu muna da matsalar ma'aikata tumana ma masu kula da kiwon akwai su ta yi su zo su na kita barje tunda a ka'ida santar din da kowane barje bai huba ya huce akuya saba'in to amma yanzu a lalace kowane barje na da wajen akuya ɗari biyu da wani abu kaga da akwai matsala bisa haka nan ko. mene daraja wannan sha akuya. to kaga darajar ta ana iya ɗaukan manya-manyan guda uku na farko akuya ce mai sauƙin haihuwa tana iya maka aihuwa biyu a shekara kuma tana haihuwa maka ɗa biyu zuwa ɗa uku na biyu tana ba da nono ko da rani kana iya samun rabin litir gajar akwai a jikin wani ja akwai mu na uku fatarta da ake nema a kasashen turai shi ma wani abu ne da ya kara mata daraja wannan ja akwai da ta yada sunan Nijar ga baki dai a kare wannan ja akwai wani ne fuske tambaya ta ake kasashen makwabta suna tambaya Najeriya ne Senegal ne Burkina ne duk tambaya wannan ja akwai suke da daraja gare ta sosai madalla masu mu karshen shirin namu kenan na maraicen yau anan zan da musa sun ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.